Albishirinku jama'a ina ma abota kallon fasararrun fina-finan Indiya zuwa harshen Hausa to gafa dama ta samu maza'antaya Google Play Store ka sauke manhaja mai suna fina-finan fassara wanda za ka gan shi da wannan tambarin shine application da zai baka damar kallon fasararrun fina-finan Indiya zuwa harshen Hausa a kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba.